ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم waccan uƙobar da ta afka musu saboda ba sa son abin da Allah ya saukar ne ga manzonsa na alƙur'ani da abin da yake cikinsa na kaɗai ta Allah don haka sai Allah ya ɓata ayyukansu suka yi asarar duniya da lahira